ba na son bincike ba na son bincike ha to na ganka da azara aga azara ake cewa ko garara gora da waye da ai ka gani zan ce talla gora zaka koma ba na son bincike ba ɗanɗano mai gida na siyarwa ne na siyarwa kuma shikenan ganin ido kurilla shikenan ne ba zan dan cewa wai me yasa kike min haka eh in dai mutum zai dogara da wani ya shiga uku ko dan kin san cewa iyayenki suna taimaka min kullun zan kwanta ai ta taimaka min a ba irin haka ba ne yake sa wata ranka ga mace an zo an yi baran-baran ka dogara da 'yan uwanta suna da shi ina yarinyar nan take tana ciki tana karatu ke baby na umma zo nan to san da za zo nan zo nan ya gaban goshin baba Allah ne kake na ce Allah iya zaki san da yawa gora za ki ɗauka. Eh? Yawwa. Talla? Tallan gora za ki. <laughs> Ha ba dai a gidan nan. Kake kamar yaya. Kake renan wayo ma. Biki san ko me za ka yi a duniya yanzu in dai baka haɗa da mata ba sai ga abubuwanka ya lallace. Ha? Kamfani sai da mata ake yin ciniki yanzu. Gidan mai yanzu in baka sa mace eh, eh, eh, yaran nan asara za ka yi. Komai yanzu ya zama sai an sirka. Ke da ina da ina kika sani. Baba ai ba inda ban sani ba. To ba na son tallan cikin unguwa. saboda gebobi ba na son gebanci yau ba na son gebanci in kin ji an ce geba munafurci kenan munafiki kenan zaki tallan goro zan yi baba har wani bashi an sa kike ke wa me yasa yake damuna ne ai dama irin rayuwar kenan in dai namiji zai dogara da kuɗin gidan siyarinya in dai mutum zai dogara da mahaifanta ko ƴan uwanta sana da wani abu wallahi za ga wulakanci a gidanka ba ruwana da taimakon da iyayenki suke mun ba ruwana da kuɗin gidanku ni ma zan ci gashin kaina abin da nake so da ke tallan nan ba na son ki shi a cikin unguwa inda za a ganki ki je can inda kika san samari suna gittawa masu mota inda ake wankin mota inda ake wani kwalan-kwalan da lashe ki wuce da goranki duk wanda ya miki ke ma ki masa kin gane kuma duk inda kika je ana tafi ana abin nan ana tafi ana rangaji Kina ji na? Ina ji baba. Allah ba da sa'a. Tsaya tsaya tsaya. Me gida? Kar ka bar yarinyar nan te talla. Me gida ka bar yarinyar nan te ilimi. Ba ki da hankali. Wuce ki tafi. Allah ba da sa'a. Wane ne ta? Da an gama za an wa kiran gaji. Duk wanda ya siya goro. Da an kira ki ina ku Kin gane? duk wanda ya kira ki zai siya ina wuni in za a gaishe da maza in dai za a gaishe da maza duk wanda ya kira ki in za ki da ya ce miki ina wuni ki lafiya kalau kalli ina gajiya ba gajiya yawwa ha yanzu sai ne kuɗi haka sai kiga ta samu wani mai halin mai gida Na. ka bar yarinyar nan ta karatu kaga an ce maka makarantar nan free education ya danganta da zuciyarka ya danganta da zuciyarka ya ta ba ta karatu ba kar a rena mana hankali an dade ana yin ruwa ƙasa tana shanyewa sai a zo a fake a ce ai gashi nan za a yi gwamnati za ta yi abu ana yin ‘ya'yan masu kuɗi ake ɗiba a kai su su ebi ‘ya'yan su tafi da su ingila wani london wani germany su yi karatu ƴaƴanmu nawa aka taimaka za a zo a ce mana wani nan nan aka zo aka rika wa ƴaƴanmu allura ana gurgunta su da ƙyar wata hurin san ko ta ka gudunmawa wasu ma suka dafe kuɗin. Me gida don Allah karfa mana a cikin hmm. yarinyar nan ta karatu kaga dai karatun nan shi ne mutunci yarinya ta zama budurwa ka ce za ka ɗora mata talla. Kai kai kai sai ta yi kake nan wayo. daga yau gidanku taimakon da suke min kar su ƙara taimaka min ai ba dan riya suke maka ba dan Allah suke maka shiga kije ki da kwamfulu to da kwamfulu